الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغليتا في الحق المبين من قال حد الحديث السادس عشر والمئة حديث يشي تشاتو بوجديني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم الحديث السابع عشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم الحديث الثامن عشر والمئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام صحيح رواه الترمذي الحديث التاسع عشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم الحديث العشرون والمئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم من قال حديث السادس عشر والمئة حديث يا قوي جبيني عن أبي هريرة دقباع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا sanaga fi azun ya ramadan bi imani bi la dawena gufira lahu ma taqaddama min a fadiyo ya ne wuji shi jada ni mini ya ni duba na rawawul bukhari wa muslim hadisin na wani lawu ga zagagan ramadan wuje dole so ga sharu ramadana ibn aje da sashi mini tashi mini sashin fuka wujo daga wa ga sun tu ramadana a ga wa ga can so ga sun tu shahra ramadan amma ga nan ko ka ga na sukun wa ga wa ga sun tu ramadana mai fiya zuyar ramadan irna ne daga man sama ramadana Da ga fiya zuyar ramadan nan ina ga man sama shara ramadana ba don dono ga gane wani wani ke wani bo kawai ga man sama ramadan ko ga sumto ramadana malo mai fiya zuyar ramadan no problem ko mun gane ko adi eh ta bebe ma hadisin da ke lawu ke zaga ji ba da ezulani tazu Nga zane ga fiya zuwa ramadan be imani da niyan lada wena a shawa ne ga yazo da niyan wani ga ji ba da nan inna malama bin niyati hadisin da ke lawu be ga mini falala ya zuwa ramadan mu wa fi zalifiya ashe ne je fi zalifiya nan azuwa ramadan da mu ko sallah wutsun dabu sallah juma dabu a ɗaya zandalo masallaci dabu da sauransu in na ji bata wasu za zunubiya amma mato sun ɗaya ɗuya gangani da zunubiya ka ba'iri a ta to su ga'ira wasu yanzu ɗuya gani biyu ɗaya da ke bifin bifin bifin gangan wuyan shi azun yani azun mai shi zunubiya rike mina anabi ga azun ya ashura wọn fi zunubi ya azun yau ma arafa wọn ke jike wọn ke fi zunubi ya nan ami ti fe mu fe fi ya ashura ya ba ya ya kili na mu kili ya gan eh, ne ga ba bi ra me ma ya zamu ji gangan biyar tun kirkire mun ji garanti samun ya zayen mi je na jiki nan yana tun zunubi yana ni ma fe ji zunubi shisha wa ga waje doctor e da me go fe da ba tana eh hmm? hmm. ko wa gan garawa al-bukhari wa muslim ya al-imam al-bukhari da muslim ga gube ko gun je ba da mi abun nan ma ba tunan ebogo kara na ga tuno ke gyan ga ana de za dan wa wa da ya wuce a ci tuwan de za tu ya wuna ago tun gya no de za na mutuna nan bo ga ga ja mhm. ci الحديث السابع عشر والمئة حديث يشي تنشات ويجبه عن An abi رضي الله radiyallahu anhu kala, Kala, Rasulillah! Sallallahu alaihi wa sallam. tuciyar su yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi za ja ramadan futiyat abwabu janna ramadan ga da bi agai ko aljanna bi wa guliqat abwabun nar amale ko minatu wa sufidati shayatin amala shaitan jiwogo rawahu al-bukhari wa muslim hadisin ne ke lauga da yake falala ramadan bu ke da mini falala ramadan bu ele ta ele ko aljanna bi ele ko minatu amala shaitan jiwogo wogona hadis na mai laube ke de na de la ya kuma a janna gana e zuji gangan bi kirkile azun fe su je dokun be qur'anu bai dokun be nafila ji dokun be ibada ji ko agwa sun sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga fe fi zo fe ni lokaci ko fe ganzayi ko fe ji kulukushi ko fe zuga mana ko a lokaci batan ya da fi mu cine gangan be karta ce mu efoyi ba e lokaci ba da shi ne bi lokacin farla ji ne laifin kirki ke tun ba da shi nan ya e zo ku yi kini so ku fi su ma alheri bebe ma hadisi na laugan a sha aljanna da ya e koji yan e na joto ma dikiyo yan na joto ma da ya koji bebe ma adi hadisi na ke laugan ya Ramadan ramadani a lashe tanyin wago rawawul bukhari wa muslim alhadisu samin ashara wal mi'a hadisun shi tun shafe shi dubu ba imana shi tun ayi dubu ba an abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam sallam ga ngole ga asali ngole ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam idza ra'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi ngali etsaye qala wajidi ga allahumma ya wati ahil wa alaina bil amni wal iman allah e ayyatan la bi aminci bi imani was salamata wal islam bi aminci kuma bi musulunci rawahu eh, rawahu tirmidhi الإمام الترمذي قبله وعليك عليك إن الله قاعد صلي أدواني وقاعد ربنا قدونه اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام الحديث التاسع عشر والمئة حديث يشي صعيديني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما بعد أبي هريرة صفوجي الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tukin ya ce ce alibi sallallahu alaihi wasallam ga idza nasiya ahadukum fa akala idza mine baga ba ta wuci gi aw shariba ku wuce fi falyutimma sawmahu wala yan gumi fa inna ma ta'amahu Allah wa saqahu ce ci ga yu jo ce ci maga yu shi rawahu al-bukhari wa muslim hadithin ne lawu kedi zage fi azun cha ba ta wuci gi azun yi dambo amma nga pa nga kontinu gangani be gigi be ma rabbana la tu'akhizna in au afta ana sai ci ga wai ga batan ko mai ga ci bici na ma rufi a ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alai be be ma a ne laugan ko ga yujo nga ma dikiyo nga ma amma yanzu ka ji diga ngo fela gin gidi azu yi mara ka da ji diga ngo ci da gin gidi azu ki aji faro azu yo azu yo ga ni zan fata na maza ne ke laza ce ga gidi azu ya da fin wani ko za gi wani ngo le na sai fata wa boji e gi na kiya de ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ga dan zan do ga shi tuba ban yi ruci mu ko mun gane wai gidi ya zuye zara fili jikpe in ba aga akara muka lawo eto azun dagbo ga alu ga ndo ciwo ya tari fahimta wani wọle ne dalalun mubin allah kiyaye رواه البخاري ومسلم الحديث العشرون والمئة حديث يشي سون ya يشي معناه shi سون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم شاف عاشوراء وأمر بصيامه النبي مجفور بشيان عاشوراء رواه البخاري ومسلم نفجي da musulunci ba a ga ga fai ashura ga dade efuyo ne la gini mfuna ko efuyo ne la jeyana mudan bawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa efo fagoci ya muharram ga dabe yanayi bawa nabi sallallahu alaihi wasallam ga yazo jine giyo ezo fiazu ko mun gane ko yana mashiya je ke je fo wuce a te dikino eh a te ke yin egbona mutoji asalima hadis na jimai laza ga zando na gaji ba guya yali efo a shure na a ci fon wangi na a ci da tangali na a ci da toga a ci a ci a ci da tulare na so ko aji ba guya di ole ya da ki fata na hadis ne fata ga manu ya hundi asali ba wani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta e gina mashiya ya ti za ku wuce a ce zumini a baki ko ya lamini a saba ko ya lai jaji saba kwa sai yi kabara ko sai bukudi be sahabi ali sai na bakar be umaru su usmani gangani da muawiya ji na ya ba ta da kiyayen bidiya juyo kulu bidatin dalala addini musulunci akida akidayen sunna wuce da be akidayen nawasibu jiya ne je na zama ne bi shi wani ya mace je da be akida ya rawafidu jiya ne je ji gudu ya ce zama a nabi a ce ji sabi a bi ji mutunci na azuyin ashura man dumba shuba shi tun kame a wuto sai na usaini ne ko mun gani Allah garawa wa bukhari wa muslim mun ga alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa yalihi al-juz'u insha Allah mun ga bata tabbata Allah guja salatu yace ci bi amin tabbata da shi ali muhammad to zabi to sahabi littafi tabbata ya ce ci yi mai ce bu ya ce ci jirar ta da zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah gogina sai ci ya baka fara bai bawo yi mai wato ba bai bawo na gayi juzi iya ta ci daga littafin alhakul bu bo iya ni ce bai da ya buru insha Allah dan kaku ne ya cakara tun nana to juzu awwal to juzu sani to juzu salis har bai bani ne na ba na gaji daidai na yi ba ga sai ce wuji ba dai ba na mai gaci shi kwai ya batan kwai ya yaye ko alwan yi la ko na ya ba ga sai ce ce ce fa da ce ce ya ilimi na ji amfani gangan da albarka na wallahu wal ilmu inda Allah wallahu a'lamu bis sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik